mé nam ai ba shi ba ai ba shi ha nam yi shi nam eh layi sao mà sama فكم من مصر me nan ne matsala me yi mutum nawa aka ifada cikin raji wahuwa la ya shi ya faɗa cikin talalar Allah bai san Allah na jarraba shi ne ba maftunun bisa na iljihali ya halaka ta dalilin yabon jahirai magarurin bika ba illahi ijihi ya rudu da biya da biya masa bukatu da Allah ke biya masa bukatu Wasu safari alaihi to an yi ta taiba inda zan ba salasa an riga an karanto su a baya sai ka koma ka karanto kai ma mu ma jiya na hana ma amma wani zai bai koma ya karanto su ka koma baya ka biyu in ka babu abu an riga an faɗe shi ake za ka koma ka biyu in muka ce kwarai mun koma masa na shi ai ka ga zai yawa aiki yanzu dai an ce wai akwai babi a nan al'abdu baina minnati wal hujja akwai alif da lambo فإن العبد بين منة من الله عليه إذا تكان كوتا الله دي أكانت وهجة منه عليه دا هجة أكانت دك الله إما منة من الله وإما هجة من الله عليه ولا ينفق منهما mutum ba zai fita daga waɗannan biyu ba fa'alam ka sani Allah dina mutadamminun limin na ya hujja tehi eh, addini ya tattara ainihin ga ni'imar Allah da kuma hujjar Allah da gaskiya wannan matashiyar ta ba da fa'ida na dai abin da ta amma dai ta ‘yan koyoshi fala ta'ala Hmm? Eh? Warzukum kuma gani eh, eh, na, wa matashiyar ne? Eh, annab dina shine aka ce ai da kan amma da alama mu muna da naka da wani. Yace fa'alam annal kuma dini a naka amma aula shi ne wannan akwai wani ma ban da wannan. قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم تبس من الله الله ياي كيوتا ومؤمنين وتقول لهم كيوتا عديني ni'ima addini duk abin da aka samu ba addini ba holo koli ba riga ce ni'ima ba ba gidaje ba ba motoci ba ni'ima addini aƙida karanan ba wanda ya taɓa ta ba asa rasulan fihim saboda dai ya aiko manzo cikinsu min anfusihim daga cikinsu aka ɗauki manzo wa qala balillahu munnu alaikum an hadakum lil iman Allah ne kamata ya goranta maku ya munnu alaikum saboda ya shirya da ku ga ibadi وقال قل فلله الحجة البالغة فالحجة البالغة لله شككر حجة تنادى الله walhukumul kauniyo mutagamminun aidan to haka nan hukunci ma na halittawa aidan da ya tattaro ainihin mutagamminun limin na kashi wa hujjatihi kamar yadda wancan yake ya tattaro ni'imar Allah ta tattaro hujja Allah فإذا حكم له كونا إن يكون تاشد كو حكما masubon bittisalil hukumi addini hukunci mai alaka da hukuncin addini bihi fa huwa minnatu minhu alayhi kyauta ne a gare shi dokar Allah a niki ba ce wa illam yashibhu addini in babu addini fa huwa hujjatun minhu alayhi kaga an kafa maka hujja da addini shi bai da uzuri yanzu wa kadhalika hukmuhu addini idan tasala bihi eh, hukumul kauni idan ya haɗe da hukuncin kaunu fa waffaqahu lil qiyam bihi ya dace da shi wajen tabbatar da shi fa huwa minnatun minhu alayhi wa in tajarrada in ya kadaita an hukumihi kauni sara hujjatun minhu alayhi fal minnatu bi kitirani ahadil hakamaini kyauta yana daga cikin haɗuwan ɗayan hukuncin nan guda biyu hukumar dini wal kauni bi sahibi wal hujjatu fi tajarrudi ahadihima kaɗaituwan ɗayansa anil akhar fa kullu ilmin sahibahu amalu duk ilimi da ita fi da aiki yurudihi subhanahu kaga al-aksu bil aksi duk wani ilimin da ya zama ba aiki ko ko Allah ya jarranta daga gare shi fa huwa minna wa illa fa huwa hujja ilmi ya zama hujja bai zama ni'ima ba wa kullu quwwatin zahira duk wani karfi na bayyane aw batina sahibahu tanfidun limaradatihi zartar da yadda Allah ya abauce shi wa awamirhi fahiya minna wannan karfi wa illa fahiya hujja wa kullum malin kai komai dai wani irin hali ne sahibahu ta'asirun fi nusrati dinihi duk yanayin da ka shiga take ya zama a wannan yanayin akwai nau'in taimakon addini wadda wata ilaihi fa huwa minna a ce za ka iya juya komai ya zama addini fa huwa minna eh, kai ina ke fa huwa minna na gan shi wa illa fa huwa hujjat ya isa ko ya da